ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون wanda kuwa ya zo da kafirci da sabo to suna da wuta za a jefa su a cikinta a kan fuskokinsu kuma za a ce masu cikin tsawatarwa da wulakanci don ana saka muku da wani abu ne face da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na kafirci da sabo